يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulle bid'atin dalala wa kulle dalalatin yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna biyu ga watan Rabi'u al ko daren uku ko shekarar musulunci dubu ɗaya da da da hudu talatin biyar. wanda ya daidai shi ma da biyu ga watan biyu watan Fabrairu. shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya gashi mun sake dawo a kan karatunmu na al'ibana an usulid diyana na shekun malami alhafiz abulhassan hassan al'ash'ari wanda muke gabatarwa a masallacin abi ubaida ibn al-jarrah babban sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam aminu hadhihi al-umma abi ubaida ibn jarrah radiyallahu anhu wanda ke kan titin da ya yi riga da hukumar yaƙi da shan miyagun kwayoyi ndlea a sashen sokoto state jihar sokoto nigeria ko in ce arkilla area jihar sokoto nigeria wannan in ban manta ba shine karatu na hudu insha Allahu a cikin wannan littafi mai albarka kamun sannan a gurguji ina gabatar da ta'aziyata ga dukan musulmi nan na kusa da na nesa da duk musulmi na duniya kan rasuwar babban malaminmu kuma adda'i ila sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wanda ba abu ne ba koyayye kowa san da haka makiyan da mahasadan duk kowa san da haka babbatanmu ubangiji Allah shi ji kanshi shi masa rahama shi sa ayyukansa na alkhairin da ya gabatar Allah shi karban masa kurakurai masu bijirowa ga rayuwar dan adam Allah shi yafe masa shi da matarsa da ɗansa wato ina nuyin a sheikh muhammad al-awwal al-albani kuma waɗanda suka yi wannan aikin muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah shi muna maganin su Allah shi tona asirin su Allah shi kaskanta su shi walakanta su Allah ya ƙi sama musulunci ya ƙi sama musulmi a kansu kada Allah ya sake ba su dama akan wani musulmi Allah ka kawo ƙarshen al'amarin su mu ci gaba da karatu malam yana cewa bayan ya gabatar da mukaddima ko ko yana cikin mukaddima ya gabatar da zangon bayani kan abubuwan da suka shafi ubangiji maɗaukakin sarki na irin ƙudurar Allah da ilimin Allah da duk wasu sifofi na Allah waɗanda musamman 'yan bid'a ta musu su abin bai karuwa amma sai ɗan taƙaita nan sai ya koma kan abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa na shahadu anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama abduhu wa rasuluhu muna shaida annabi muhammad allah ya yi salati ya yi sallama a gare shi muna shaida cewa bawan sani manzon sani bawan allah ne manzon sani dama haka manzon sallah sai umurce mu la taquruni kama aqarat nasara isa na maryam faqulu abdullahi wa rasul ba ana Abdullahi wa ورسوله فقولوا Abdullahi wa ورسوله hadisin abu ubaida shi ma haka abi ubada ibn as-samit ba abu ubaida ba ubada ibn as-samit yana cewa man shahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu في رواية وأني عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min amali to wanda annabi ya umurni to mu ma haka muka cewa anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallam abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu kuma annabin sani cewa manzo sallallahu alaihi annabi ya tabbata ayi ya ayyuhan nabi balligh ma manzal ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ba. ya ayyuhan nabi jahilul kuffar wal munafiqin ya ayyuhan nabi idza talaqatumun nisa duk gashi nan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'a kwana yace wa nabiyyika allazi arsalta saboda haka mun yi imani cewa annabin sa ne wa aminuhu amintaccen sa ne wanda baya rage baya kare ga abinda Allah ba shi aiko da shi wa safiyuhu zababbin sa ne farantacce zababbe daga cikin zababbu annabi sallallahu alaihi wasallam duk mun yi imani da haka annabi yake ashe ga irin wanda ya da haska annabi ana cewa bai son annabi ana cewa masu gaba da annabi Muhammad don ɗaya ya ce kar a yi wata biriya a danganta ga annabi a ce bai son annabi ya yarda da cewa abduhu wa rasuluhu wa nabiyuhu wa aminuhu wa safiyuhu duk waɗannan siffofi da ba mai su sai shi sannan kuma ka yarda da haka mu a ce baka son shi arsalahu Allah shi ya aiko shi ila khalqi zuwa ga halittunsa bin nuri sati'i was sirajil lami'i ya aiko shi bin nuri da haske asafi mai kattawa mai walƙawa asafi wanda yake haske ne na balas walas walas ko ina ya haskake daga na. abu ya zo birbishin abu ya mamaye komi haskensa shi ya mamaye annuru safi shine alkur'ani ayoyi da dama sun bayyana cewa alkur'ani ana ce masa annuru kamar yadda ana ce masa arru'u kamar yadda ya zamo alkitabu annuru muna huwa alquran lami kuma ya aiko shi da fitila mai haske allami mai kyalli mai haske kenan shine musulunci ko kuka ce har yanzu sifofi na gaba ɗaya ba alkuwar wal zahira ya aiko shi da hujjoji a zahira bayyanannu kuru kuru kamar ka lalaba ka jiya zahira walbarahin da hujjoji ko dalilai a zahira ga nuska wannan wadda kuma fiye kuka amfani da ita babu amma ga wata nuska wannan ta wadda suka yi takikin wani malami wanda darun ibn hazm suka buga akwai walbarahin a zahira akwai kalima a zahira kuma kun sa ta babu illa a zahira da ha az-zahira qawatattu masu kyau yan ka ce ma abu az-zahir zayunta ba wani ba ba wa ba ba awahir mabayyani ba az-zahir da zaira za'u da ha babba yan ka ce zahir mai haske mai kalli ka manta a cikin laƙubba da aka wa fatima ana ce mata fatimatu zahara ko mai haske kenan Babu mantawa yan shiya da suka asasa masallaci suka danganta shi ga fatima sun sa masa aljami'ul azhar na egypt yanzu ko ba haka ba al-azhar wanda daga baya koma aka yi jami'a ta karuwa ce mata jami'atul azhar ko ba haka ba al-azhar ala kulli halin mai haske mai walƙiya saboda haka wal barahinu zahira da dalilai az masu haske azzahira na a matsayin kamar jam'i tun da sifa ce wal ayati kuma ya aiko shi da ayoyi al-bahira rinjayayyu ayat in ma ya zan ayatul qur'aniya na karatu yau da kullum alhamdulillahi rabbil alamin aya ar-rahmanir rahim aya maliki yawmiddin aya ko kuma ya zanni ko kuma ya zan al-aya ana nihin nan الدلائل التي تدل على قدرته تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ومن آياته ومن آياته ومن آياته بمعنى الدلائل التي تدل على قدرة الله تعالى to ya aiko shi da aya in ka ce aya to in ko ba kana ce na qur'ani ba kenan addalail shi na masu mantiki ka ce ma mu'jizoji al-mu'jiza don kalamar mu'jiza malamai suka azata a baya suka ba aya suna abinda suka akari da aya abinda lalle lalle babu mai iya yi sai Allah da ganin wannan abun ya hita qudratul insani ko shi tun daga farkon annabawa Allah ɗauke sarki ya ba su ayoyi har zuwa ƙarshen annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala misal tufana da aka wa nuhu ayatun خروج الناقة تثمود تصالح آية ريح صرصر عاتية آية عصا موسى صندن موسى آية كيتشي تبكي كوكو بحر قلبي بيو فكان كل كل فرق كل فرق كالطول العظيم آية كو آيات مفصلات أنك بقى النبي موسى عليه السلام هاي هو النبي عيسى بقى وبقى آية كو هكذا haka ba عن النبي صلى الله عليه وسلم sallallahu شق القمر آية eh wan shakkal qamar irin sauran abubuwa ana ce musu aya waɗanda ne waɗanda mutane ka gani don su yi tsoron Allah su su dawo kan gaskiya to Allah Muhammadu an bashi su wal a'ajib da abubuwan mamaki alqahira rinjaye wanda sun ka rinjaye halin hankalin dan adam alqahira wanda ana ce mai aya kuma in ka gara ka ce mai a'ajib isra'i ujuba abuna mai ban mamaki mutum ya tafi daga nan daga makka zuwa baitul maqdis daga baitul maqdis ila sama'i duniya sama'i thaniya thalitha rabi'a har as-sabi'a ko ba haka ba wannan ujuba abuna mai ban mamaki subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla abin ban mamaki wanda bai taba darsuwa ba a rayuwar dan adam ko ɗan rusuwa bai taɓa yi ba kila fahimta ko yanzu komi sauri illa dai mu ce ko yanzu zamanin technology kaza kaza kila ana iya samun technology da zai doke ka yanzu da nan da kake bace maqdas fi lailatin wahida kila ko amma har yanzu mun samu technology da kai ka sabu ta ba sama ta bakwai har yanzu ba a kai ba kuma kila ba a kai ba masha annabi din nan fa ballagha anillahi risala risalatihi jam'i na risalati ko risalatahu amma risala ya sa la jam'i ko sai ya ida saƙonni ba ma guda ba saƙonnin shi Allah kuma anillahi daga wajen Allah an su ya ayyuhan nabi ya ayyuhan rasul ko ya ayyuhan nabi balligh ma ursila annabi ko rasul ya ayyuhan rasul balligh ma unzila ilayka fa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu manzo sallah sallah wasallam an bashi umarni ko ya cika eh ya cika no a hajjatul wada a hudu ba ta karshe da yana yana yana ya gama bayan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan ta sauka yayye ba sai ce ala hal ballagtu suka ce na'am yace allahumma shahid to Allah ka zan shahidi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da sako babu abin da ya rage muna mun fahimci wannan wa saha lahu fi bariyati wa saha yayi nasiha shi annabi fi bariyati ga halittocin Allah bariya yayi nasiha lahu don Allah kuma dan Allah ne yi ko ba haka ba dama idan mutum zai yayi don Allah idan zai bari yayi don Allah sannan kuma dukkan annabawa suna cewa ina yi muku nasiha ne wa'anni nasifin lakum eh da sauransu bariyat jam'ul bariyatu wal bariyatu al khalaiqu halittu gaba daya kila fahimci wannan ulaika khairul bariya ulaika sharrul bariya duk ku gane bariya wa yayi jihadi fillahi game da haƙoƙan Allah na abauta ta ma Allah tsin tsatsura a riƙi dokokin Allah kuma saboda Allah yayi haqqa jihadihi jihadi iyaka karhi ne haqqa daba shine haqqa ittaqullaha haqqa tuqatihi iyaka wanda kaka iya shine a haqqa ko ba haka ba wada kasan kana iyawa kakka rage komi to manzo sallallahu sallan ya kai iyaka korin karhi ne wajen mai wajen jihadi haqqa jihadi jihadi bin nafs bi sinani ko jihadi bil lisani bi yayi jahidin kuffara wal na fi yayi yi ga kafirai yayi ga munafikai yi da hujja da harshe yayi da makami da takobi wa haq fillahi haqqa jihadi muhammadun kenan fa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qatala inadi yayyaki ɗan taurin kai ahl mutane ko ma'abuta al'inad taurin kai al'ina taurin kai al'anidu mai taurin kai ko al'inadu taurin kai yayyake su hatta tammat kalimatullahi azza har kalima Allah ta cika na cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ta tabbata wa bahara amru al'amarin Allah ya rinjaya kalimar buhara rinjaya ko kamar da kuma ana cewa bayyana amma yana zuwa rinjaya mafi ya an kai wanda kalimar musamman idan ga al'amarin nan ba hissi ba ne ma'anawi na ana nufin rinjaya in hissi ne mai ɓoyewa kaga an ka ce sai a ce ya haito in ko na ma'ana ne sai a ce zahar ya rinjaya wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu dan ya rinjaya da shi ko li yuzhirahu ala ad-din walau karihal kafirun in tatuba ila allahi فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ظهير يرن جاي كينا إهين وظهر أمر الأمر الله يرن جاي وانقاد الناس mutane duk sun ka miƙa wuya shine inqiyad sun ka miƙa wuya lil haqqi gaskiya kowa ya bi ga wannan ya ce khadi'in ga wannan nuska ya ce ajma'in amma dai wannan nuska ta hannun mu yanzu khadi'in tai wa khadi'in suna masu kankan da kai kowa ya ya san yadda kai da Allah ya bi Allah yana mai kankan da kai wa ilwan qadan nasu lil haqqi khadi'in annabi haka ya ci gaba da wanga aiki ba dare ba rana hatta atahu yaqin har mutuwa ta zo masa wa abdur rabbaka hatta haka ku yace gaba hatta atahu yaqin shi kaga babu wani gyara komi an kammala kuma lokacin da annabi ka wannan lawaniyan wala muqassira lawaniyan bai jinkiri ba mai jinkiri ba ehe wala yani jinkiri Allah ya ce ma Musa da Harun wala taniya fi zikiri kakkuyi rinja kakkuyi laƙulaƙu kakkuyi jinkiri kakkuyi ƙasa a gwiwa to wala waniyan bai zan mai jinkiri ba wala muqassiran bai yi gibi ba ko bai yi kasa a gwiwa ba abin at taqsiru baka ka kasa kai wannan raddi na ga wanda ka cewa sawa'un sun sani ko basu sani ba wanda sun ka sani sun sani suna kururu irin yan shi'a suna cewa kamar yadda ayatu din suka cewa a cikin tahrirul wasila yana cewa wai a can bakin sa da annabi ya yi da manzanci kamar yadda ya kamata ya yi kamar yadda Allah ya ce ya yi da ba a samu rigima khilafa baya gare ba me yake musu yana musu annabi ya yi da manzanci ko haka yake yake musu wai da ya yi da manzanci kamar wanda ya kamata kamar da Allah umarta a tahayyul wasila haka kuma ya faɗi to mu a da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika manzanci ghaira wanin wala qasirin bai kasa a gwiwa ba kuma lokacin da yana abin bai yi laɓo-laɓo ba da kashe suke. kamar yadda su ko dan su ba haka ba baro-baro sun yi kyakyace na to kyakyace mana in ka ce kasa a gwiwa duk wanda ya ce ma annabi Muhammad ko ko duk ya ce ga wata ibada bayan annabi ya wuce bayan an ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ya ce ga wata kila an dan manta ta haɗi ƙasa. ina ganin yana ce annabi sallallahu alaihi wasallam mukassirun ya yi ƙasa a gwiwa bai yi da karaɗewa ba bai yi da bayanin ba ko kasawa ko wani abu ko keta shi na kawai illa dai kawai ɗan biyo ta hanya kar a gane annabi sallallahu alaihi mukan muna tsarkake shi muna yabo ne don Allah shi yayi bai ehem na cewa ni na cewa bai yi kasa a gwiwa ba wannan jami'i da hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kuma annabi ya iya fa salawatullahi salato ta na Allah salat jam'i na ce salawat kuma salati ka bashi haka nan salati fassara shi kauɗina ka ce sai ka fassara ni as-salati kauɗina da karambani ya ayyuha inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ko sallu amma hatta da larabcin su su sahabbai bai bai wannan ba san ya sallu ba ko ba haka ba hadisi haito na sahal bin sa'id saidi ko na abu humayd as-sa'idi manzo sallallahu alaihi wasallam ya taso suna maji suna ran da ya taso ga ta suna tsaye sun kace bari mu tambaye shi ya rasulullah inna allah amarna an nusalli alayka fi salatina fa kaifa nusalli alayka a shiga gaba sani ba nabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru har mai tambaya na cewa kai hani da babu dadi ina ga na tambaye abin da bai ji dadin tambaya ta ba wasu na cewa ba bai ji dadi na ba ana yi masa wahayi na wasu na ce ha kila kazana kila kazana can ya daga ka yace musu Kulu. Allahumma salli Ha yanzu an fasara har yanzu kalimar ta ka yawo Allah ya ce sallu suka ce kaifa nusalli Kulu Allahumma salli har yanzu ku ce ashe ba mu san hakikatan masalatu ba dukkan inda za a yi in dai na Allah ko ba haka ba amma a lugatan mun sani a lugatan yana da fasarori da dama a lugatan amma a istilahi na shari'a to wani abu na wanda Allah ban makansa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla alayya salatan wahidatan sallallahu biha masha Allah to kaga hawa ne zo ya kauɗi ya kwanta ya mulki ya ce ga wata ya kirkiro bai ko san ma'anar ta ba ko wai sun ka gabata ba su ko san wani aka yanta ba sai sun ka banta ba mu ta ko kuma an ka ba hun shiftatta kuma an ka bar sura take eh eh kaga shi duk wani abu za kai kauɗi dai na karkaran bani da kuma rela ma na gaba ko ba haka ba in ka faɗi in baka faɗi ba fa salawatullahi alaihi salatu tan Allah su tabbata a gare shi shi manzon Allah min qa'idin ila huda a matsayin mai kira zuwa ga shirya min dinnan min tafsiriya kaka ce daga a kai yi fasira ba in ka ce daga a matsayin Allah shi salati akai ne a matsayin ne a matsayin yana wa a matsayin qa'idin ila huda mai jagora kada ya kudu ko mai jagoranci zuwa shari'a mubinin mai bayanin akwai wasu kalimomi biyu da suka faɗi a wannan nuska kila kuna iya kusa su kuma dole sai sun zo suka hita daidai bayan mubin kamo a ce ala wa ala mubinin an dalalatin wa aman dalalatin wa aman wannan mai nuska ya kawo ta mubinin mai bayani an dalala bata mai bayanin ya bata take muku bayani wa aman da makanta to manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya shi ya bude mu ita ya nuna muna bata hadisi ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam ce babu wani aiki wanda ka kusantar da kowa zuwa ga aljanna face na bayyana muku shi kamar yadda babu wani abu wanda ka kusantar da ku zuwa ga wuta face na bayyana muku shi shi ba saboda ni saboda zai zan hujja akan kowa wa hadainahu najdain ko ba haka ba ga hanyoyin alkhairi an faɗa ga hanyoyin shiri an faɗa ba kyale ka ba an ka ce wurin ƙero ita tahiya mi an faɗa ba wa ala alihi wa ala ali baitihi haka nan salatu tan su tabbata akan iyalan gidansu iyalan gidansa shi manzo sallallahu alaihi wasallam matayansa da nassin alqur'ani da ƴaƴansa da nassin hadisi kasan kwarraba qur'ani da hadisi ya batacce to abin ban mamaki daban dariya waɗanda da sun ka ɗauki alubaita ko cikin alubaita sun ka ɗauki ɗan ɗaki guda ko cikin ɗaki guda mutum guda ko mutum guda nami na layin mace guda ko ba haka ba duk cikin alubaita sun ka yi kowa sai bi sai ɗan gidan fatima ko ku ɓangaren ali abin ban mamaki ɗa fatima da ali suna da 'ya'ya ko ba haka ba wai sun ka yi shahara musa akwai alhassan hussein kaddara mu ce ito eh, su ɗaya gare to mi ana yassa hasan a ɗauki husaini a husaini ɗin ma ai husaini na da mataye kuma yana yaya akwai laraba akwai waɗanda yake har cikin dangi ne amma sun kai ta ɗiyan kowa su sun ka ɗauki ɗiyan wadda ya auro ko saɗaka ce wadda an ka samu ga yakin yaran yakin farisa ba sai da kun gane kana da mataye inda adalci za a yi fiya ɗiya ɗiyan kai ko ba haka ba mi an ne rugudar da ɗiyan larabawa ɗiyan da ya samu ga matan larabawa ga matan larabawa akwai na ƙuraishawa hashimawa ko ba haka ba mi an nawaci da su a ɗauko sadaka ko ko ummu walada da ya samu ɗa da ita kuma ko cikin ummu yi ɗin ba ɗauko ta yamman ba ko ta sham ko ta ina sai an ka ɗauko ta farisa an yi harka ga ba ta tafna ba ba tsagina ba wanda ka ma da haka aka asali to mu gaba ɗaya duk albaiti albaiti hadisi ya bayyana mana su ya ce waɗannan na abul hadisi abu mashi asali ya kun san da shi ko idan ban manta ba inda ka ba da labarin alubaiti yana sa wani ɗalibin sa ya ce hadisi na cikin bukhari na muslim anan kurkusa ma in ka gara ma ko ma cikin radu na wanda a kosa ko shi ba idan bakin masallaci sai ka sayi aka ce ah, aka masal alaga hafta mala alubaiti ba su ne matan annabi bacce eh suna matan annabi a shi kaga lokacin da ya faɗa yana yana kokarin ya bada wani bayani sai an mace ahlul bait sai mai magana ya ce a to wani ahlul bait zaka bayani ba su ne matan annabi ya ce su ne batayen annabi amma kari ga haka alayen annabi sun kunshi waɗanda aka hana ma sadaka wanda ba hacin sadaka ko wannan kuma mun san su banu hisham ko ba haka ba banu hashim ne kasance banu hashim la kulli halin wa ala ali baitihi tayyibin da kuma iyalan gidansa masu tsarki wa ala ashabihi almuntakhabin da duk sahabbansa zababbi muntakhabin zababbi to duk aminci ya tabbata kansu wannan shine aqida ahlus sunna bai farrakewa tsakanin sahabi da ali duk guda ne illa kowa da shi falala ko ba haka ba mm-hmm. wa ala azwajihi da kuma matayansa haka ma kaga ya ƙara tafsiri tafsiri ba da ni ba'd ya yi tafsil ba'd al-ijma' ko ba haka ba don azwajihi ba sahabbai bane mi as-sahabi ba an ba yana mumini kuma ya mutu kan imani sai an kace sahabbai an kai shi wuta mata ba su shiga ba an sake faɗin su saboda ni at-tafsilu ba'd al-ijma' ko al-khassu ba'd al-'am man kana aduwan lillahi sai an yi gaba wa mala'ikatihi wa rusulihi sai ce mi wa jibrila a to jibril ba mala'ika na ba wa mikala shi wa mala'iki khas saboda muhimmancin su nasu na musamman ko ba haka ba ka cikin yaso su ko ba haka ba wa ala azwaji da matayansa a wata nuka yake azwaji sai ce at-tahirat sannan a wata nuska saboda kana isa wa ala azwajihi tahirati da mata ya su tsalkakakku tsalkakakku na cikin alqur'ani innama yuridu an yuzhiba ankum ahlal baiti an yuzhiba ankum murjisa ahlal baiti wa yutahhirakum tatahira wannan aya baka ta da kekeke da mata annabi ta ka magana ko ba haka ba tunda tana siyakin ayoyin suna magana kan iyalin gidan manzo sallallahu alaihi wasallam khususan matansa ehe ashe kaga wa tahirakum tatahira saboda aka ce makowa at-tahirat at-tahirat arrafana Allah Allah shi ya sanar da mu bihi ta hanyar annabi nai annabin ga bihi ha cikin bihi ya yaudu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya koyar da mu ya sanar da mu ta hanyar annabi ya sanar da mu ni a sharaa wal ahkama wal halala wal haram ta hanya ce kawai ko ba wata hanya sai tashi duk hanya da ka biyo ka san wani hukunci ko wata shari'a ko halal ko haram in ba ta hanya shi annabi sallallahu alaihi wasallam ta kuma ba ka sanin wannan ta hanya ce dai tilo babu kari kuma babu gwamaya bihi arrafana ash-shari'i duka wal hakama da hukunce hukunce wal halal wal haram ta halal ta haram wa bayyana lana kuma ya bayyana shi Allah ya bayyana muna bihi ta hanyar annabi din ga ya bayyana muna shari'atul islami aqidar musulunci shari'a huna al-aqida ba shari'a wa sauran wadancan ba a hukunce-hukunce haddin zina haddin shangiya haddin kaza barawo kace hannu ba shari'a wancan ba shari'atu nan kamar na gabatar na cewa ilmu aqida shina da sunaye a wajen malamai wani sayin su ce masa as-sunna wani sayin su ce masa al-aqida wani lokacin su ce mashi al-imanu wani lokacin su ce masa ash-shari'atu wasu kuma sun ce musu usuluddin kila mun fahimta shari'atul islami aqida musulunci da yayi kai yayi bayani Allah ya bayyana hattan injalat hattan jalat bihi anna dakhya'ul zulmi dakhya hatta har injala takkau takkurani anna daggaye mu bihi saboda annabin saboda bayanin da ya ce hatta kona menene dakhaya bakin a zulmi duhu dakhaya jam'u dakhaya wa dakhaya aw dakhaya bi fatahi at-ta'i aw bi kasri at-ta'i al-layl al-muzlim yan ce dakhaya ko dakhaya al-layl al dare mai duhu to idan an ka jingina dakhaya ko dakhaya zuwa ga zulmu an yi idafa shai'i ilal mausufi ko ilal sifa ka ce dare kirin ko ko ka ce baki kirin baki na kuma kirin to dukhya ko tsakhaya mufradina wa jam'uha bakhaya'u bakhaya'u sai ka ce bakan ko kuma duhwaiwan a zulmi duhu to duk duhwaiwan duhu ko bakan duhu duk a manzo sallah ko duk sun ka kuranye muna saboda annabi ko karantarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba khayaru jami'i akai dama ga hanyar bata ko kore ko wani shirme jami'i akai amma hanyar kware mufradin ta takatuwa ko cikin qur'ani li yukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nuri dama dhulumati duhwai ko ba haka ba duhun kahirci na duhun shirka na duhun nifaki duhun farqu bala duhun yan babu Allah duhun yan ko ina Allah duhun duhun duhun kaga duhai yawa gare su amma haske shi gudana li yukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur duhai wai ko duhwan adh-dhulmi duhu sai suka kuranye wan hasarat ta janye kalima ha da sinun dara ha sa'ara in ta shigo kalima kwalde abu ko janye abu ko gargare abu an gane gargara gargarewa ehin kwallewa shi ya hasara to in hasara kuma abu ya yi da kai ne wan hasara bihi anna ashubuhat ashubuhat shuboyi wan hasara sai ta kuranyi anna daggare mu bihi saboda karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jam'u shubuhati ashubhati bi sukunil bai shubha fil mufradi wa fil jam'i shubuhati bi al-ba'i duhai shubhohi ko man ittaqa shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa wan kashafa bihi anna al-ghayabati duhai sun ka kuranye muna shi ma saboda manzo sallallahu alaihi ma'ana saboda karatunsa da karantarwarsa ghayabat ko ba haka ba qalu la taqtulu la taqtulu yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaquhu ba'd as-sayyara in kuntum fa'ilin ghayabati duhu ghayabati a wata qira'a ghayabati a wata qira'a bil jam'i aw bil ifrad wa zahara lana bihi hujjoji karara sun ka bayyana hujjoji idan kalimar bayyinati ta zo sai ka yi la'akari ta biyo wata kalima tana siffanta wata kalima ne ko ku ita ɗaya ta taho in tana siffanta wata kalima nayi. to sai a ce mi sai a ce masu bayani kamar ka ce ayatun sai ka ce bayyanatun ayoyi kenan bayyanannu an gane ba amma in kalmar bayyana ba ta biyo komai ba sai ka wasa rata da hujjoji wa zaharan lana bihil bayyana sai hujjoji sun ka bayyana gari ja'ana wannan manzon Allah din ya zo muna bi kitabin la ya'tihi bi kitabin azizin la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamidin wannan kamar ayar qur'ani ko nassin aya na sai abinda aka ce iqtibas ya jona ta da magana ce yace ja'ana ya zo muna bi kitabin da wani littafi azizin gagara badau gagara koyo azizi kenan gagara koyo wanda yake la ya'tihi al barna ba ta zuwa ba ta zo masa min bayni yadayhi wala min khalfihi kamun a saukar da shi ba ya shiyar banna don ya zo ya dace da ita ni misleading nashi ko wanda aka wa wani sai a shirya wanda in ya to wa zakai dole ra'ayin ya kowa dole sannan wala min khalfihi kuma ba ya can juya shi bayan ya sauka kamun ya sauka da bayan sauka la yatihi al-batilu min ne dai wala min khalfihi tanzilun saukakke na min hakimin daga wani mai hikima shine Allah hamidin abin godiya ko godadde wannan aya ta tana cikin fusilat ita ce aya ta 41 ko zuwa 42 jama'a Allah madaukin sarki ya tara fihi cikin littafin gada ya kawo masa ya tara ilmal awwalina wal akhirina ilimin da da na yanzu ilimin mutanen farko da na yanzu labarin annabi adamu cikin qur'ani annabi nuhu ciki samudu ciki samudu da annabinsu salihu ada huda adawa da annabin su hudu annabi musa da mutanensa annabi isa da muta kowa labarin ma al'awwalina wal akhirin da labarin na baya dan na har zuwa yawmul qiyamati kai ta samun labarin gaibubbuka abinda za a yi ranar alkiyama abinda za a yi kaza abinda za a yi kaza abinda yan wuta kace mai aljanna sakamakon yan aljanna mai so yan aljanna zuwa ga yan wuta abinda Allah zai ce mutane bayi abinda mutan can Allah ranar alkiyama akwai ba ko yawa jama'a fihi ilm awali na wani akhirin wa akmala bihi al-fara'id wad dina da shi ya cika farillu duka gaba ɗaya kuma sukutun da shi ya cika addini wannan mi wannan shi ma zikrul la'an ba al-khas al-fara'id ya kunshi addini kuka ce addini ya kunshi al-fara'ida ko ba haka ba ƙari na tare da tawkidi tunda man sallallahu alaihi wasallam tambayar sa al-islam ya faɗa masa ya tambaye shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam ya fadi ya tambaye al-iman ya fadi ya tambaye al-insan ya fadi karshe cewa fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum ashe duk dinuna ko ba haka ba to ai duk fara'id ba su wuce su saboda haka zikrul am ba'd al-khas ko ko zikrul khas ba'd al-am wa akmala bihi al-fara'id wa ad-din Allah barkin sarki da kai ya ce ya cika ko ba haka ba yace al-yawma akmaltu lakum dinakum kaga wa akmala bihi al-fara'id wa ad-din ai ta tabbata a nassin da Qur'ani fa huwa shi ƙur'ani shiraɓun lahil shi ne hanyar Allah wadda an miƙe wannan damir huwa shi ƙur'ani don abin da samun karin ja ta haka a nan don ya ce wa hablu hulmace kuma shi a yaggiya Allah yaggiya Allah da ba ta tsinke ba ta tsinke ba almatin wadda ba ta tsinke ka ja wancan ya ja ko ba haka ba kamar da nafsin hadisi ya zo duk da dai hadisin suna magana kan mai game da inganci ne wasu ba a fashi wasu hassana shi bi kasratu turuqi ala kulli halin dai ya inganta ko ba inganta ba haka zahirin abu yake inda man sallallahu alaihi wasallam ciya wannan alqur'ani hablullahi alwatmaki yaggiya Allah ta mai mai kwari wanda ba ta kacewa to fa wasu wasiratullahi almustaqim wasu ma suna fassara ihdinas siratal mustaqim da cewa alqur'ani mun san da wannan ihdinas siratal mustaqim قال بعضهم القرآن اهدنا الصراط المستقيم الإسلام اهدنا الصراط المستقيم محمد صلى الله عليه وسلم دكان الصراط المستقيم لا دون الله من الكسر ياتي مع النبي صلى الله عليه وسلم إنك على صراط مستقيم قل هكذا على كل حال با مشي لا من تمسك به duk wanda ya riko da wannan littahe naja ya tsira wa man khalafa wanda ya saba ma wannan littahe dalla ya bace wagawa ya halaka kalimar dalla fi'ilina daga masdar daga masdarin abdalalu bata kalimar gaggawa masdarin fi'ilina daga masdarin sa algayyu an gane ba algayyu to abdalalu mi a kishiyarta alhuda algayyu mi a kishiyarta arrashad an fahimta ai mi alhuda alilmu salihu mi arrashad eh, alhuda alilmu nafi'u mi arrashad al'amalu salihu sai kuma kun gane wa muka inda Allah ya ce ma dalla sahibukum wa ma gawatan cikin wan najmi wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum bai yi da bai da dabalu mi dalalu shine rashin ilimi an fahimta al rashin ilimi don kishiyarsa shi dalalu al huda abinda kuma al huda al ilmun nafi'u wa ma gawa mi gawa al amalu salihu in kai saba ma ubangiji ko kai kuskure wajen aikinka sai a ce mami sai a ce ma kana da ghaibi in ko kaskas saba ma Allah ta wajen ilimi wajen tunane ka kawo shirme sai a ce dalalu kila an fahimta wannan to wa man khalafahu dalla gawa aiki ne ya lalace kuma ilimi ne ya zambata. a ilmance matacce na a aikace halakacce na kuma wa fil jahali taradda ya gangaro daga sararin samaniya zuwa cikin jahilci taradda gangaruwa ko wal mutaraddiyatu wal nabihatu wa ma akala sab'u almutaraddiya daga wani madaukakin wuri zuwa ƙasa an fahimci wannan wa hassa Allah Allah bai bar abin haka ba sai ya ba Allah madaukakin sarki yayi umurni hassa hassa da sa'u shuba al'amru shadidu shi a hassa yayi umurni fi kitabihi cikin alqur'ani yayi umurni ala tamassuki bi sunnati rasulihi a yi riko da sunan manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashe lokacin da duk kai riko da sunna qur'ani kabbi dan qur'ani shi umurce ka da wannan mina fa qala azza wa jal Allah shi yace wa ma wa ma atakum wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wa ma atakumur rasulu abinda manzon Allah ya baku a kula sosai ba ya tuho muku da shi ba ya ba ku wannan sarahatan tana komawa gani duk da asalin maganar kame ga ganima aka magana game da rikicin ganima da wadansu an ka raba ganima aka ba wasu na Allah ya sauka musu ya ja musu ko ya ce in in kar ku kara wa ma atakumur rasulu fakhuduhu abinda annabi ya ba ku rika Kakayi ne ko kai kakkaji kaji wani abu ehen to kuma wannan amma saboda ma mausul ism na ko an gane ba ismu mausul kuma ko ko mu ce ismu sharti sai malaman da arabiya sun kawo dama daman duk in sun kato ta dullu ala umumi kenan ba ni ba ba sai abin ganima ba duk komi komi don an ka cewa manya amal da man dama maligai da akilin ko malil akili aka cewa manya amal mithqala dharratin khairan yarahu wani wanda ba wani ba ka ce wani ba wani ba a wa man kowa ko haka wa manya amal mithqala dharratin sharran yarahu ko Wama ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah ko wama ko ba haka ko mine ne to haka wama wama wa ma atakum rasul atakumur rasul duk abinda manzon Allah ya baku shi ya dauka ya baku ta hanyar fadi ko ta hanyar aiki ko zance faƙudu kurikai kurikai an fahimta wannan shine don ata ya ce ba ata ba ba a ta malaman tajwid ma sun san in kace a ta kore na ko dan ka ce a ta sai an ce bihi wa ma atakum bihi rasuluhu sai an ce haka sannan abin da sadu kan da garkina ga yan bid'a sun kace abin da ya zo muku da shi ba abin da ya babu kai kasan bid'a bai da wallahi bai da control abin da ya zo muku da shi wai ba abin da ya baku ba me ka sun yace wai qur'an qur'ani haka sun ka fassara abin da ya taho da shi qur'ani banda abin da ya baya sai mun ka ce ai ba ma a ta yace ba wa ma ata yace ata abin da ya bayar rabbana atina ko ba haka ba eh wa ma atakumur rasulu abinda manzon Allah ya ba ku fakhuduhu kurika wa ma nahakum anhu abinda ya hane ku game da shi wanta ku hanu wannan nafsin nafsin hadisi ma zo kamar mai kama da wannan idza amartukum bi shay'in fa'tu bihi mastata'tum amma idza nahaytukum an shay'in fashtani الحشر سورة الحشر آية بقوي وقال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فليحذر الذين الذين يخالفون عن أمره ودن لك قنبايا جميل الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف إيه؟ خالف يخالف جاء عند النبي هنا سيكا هنا شيء خالف خالف الطريقة can cikin zuwa sallar idi ko khalafa a kula ba na saba in kalimar sabawa wadda kun ka sani ta wa idza wa'ada a khalafa ko to ba ta ba wato shi sa hatta da nizam nazmul qur'ani ratun ala al-ahli al-ahli al wal ahwa duk wani shi sa da ta cewa a karanci arabiya da ka karanci arabiya ita dai ita ma hujja ta wani makami na kana da qur'ani kana da sunna sannan kuma kana da gwani na lugha ko ba haka ba ba a khalafa ce ba khalafa don kalima a khalafa yi ka saba ko mutum ya faɗi magana ka ce ba haka ba sai ce ai ba shari'a annabi ba daidai yake ba ko ba haka ba amma ni amma wani abu ya zo sabanin abin da annabi yayi to shi an khalafa kila gani alladina yukhalifuna wanda ka kwambaya an amri ga al'amari ba umurni ba ba umurni ba al'amari har yanzu haka nasu aya take mun aya ta sauka ni ta sauka tana challenging tana zargi gami ga masu zuwa ana tahiya yaki suna zulla cewa. suna kakkawa manzo sallallahu alaihi wasallam wasu ɗan kananan dalilai mira hakai ba mu sabon annabi ba kakkace sabon annabi mira kai suna kawo musu dan ubayuna suna kawo manzo sallallahu alaihi wasallam ɗan kananan dalilai inna buyutana awra kaza ka sagalatna amwaluna wa ahaluna kuma irin yan dalilai ga sunan to ni annabi ka kiran su abin nan jihadin amru a taho ai wani abu na gina masallaci amru ka annabin ma na kiran ku saboda ya karantar da ku amru ba umurni al'amari sha'ani to alladina yukhalifuna waɗanda ka kin zuwa ka kin ba da haɗin kai annabi yana su nan an amrihi ga al'amari na addini al'amari na musulunci wajibi al'amari na sunna al'amari na mustahabbi al'amari na ga duk abin da annabi ya ce ku zo gashi a al'amarin annabi na ko son suka su ce a ai ba cewa an kai ku yi ce ban yi ba ko ba haka ba ai annabi man ahadatha fi amrina hada ma la minhu ba umurni ba al'amari addini kenan ko to alladhina yukhalifuna al'amri wadanda ka muska kwan baya game da al'amarin manzon Allah to falyahadha fi hattara wallah shi annaya. su tsoron an tusibahum fitnatun musiba ta sa fitina ta same su wace irin fitina shine hita hita musulunci shi a fitina ana wal fitnatu ashaddu min al qatl al fitnatu in kadiba fasara suka ce ai ashirku aw al kufr ashaddu min al qatl saboda haka an tusibahum fitna shine mi shine hita addini aw yusibahum azabun alim ko wata azaba mai ita same su shine mai kauce ma gaskiya ko da basu fice gaba ɗaya ba a gurguje sanar imam malik wani ya zo wajen shi ya ce ya imamu malik akar makala ina tambaye shi ya tambaye ka ya ce na ji an ce dai annabi da ya fita daga madina nan a zulhulaifa ya ɗauki niyya ta aikin haji ta shiga aiki ya ce eh, kwarai da gaske ya ce na samu ɗauki niyya ta tunda in wanka na isa kayana tun ban kai wurin ba sai ce a'a ina ji ma tsoron fitina sai ce a'a kai ku malam ni aka ku ka tsoron abu kawai in ce ibada ta fara kuma ƙarin ladana Shi ne na ce ma ba wuce an ce zai ba kamu in kai ma duk in shirya in sai kama labbaik lahuma labbaik ka dau ka ji da alamari ce ah to ko akwai abin da ya kai fitina ka ga annabi bai iya ba sai ka gyara hmm? inda annabi ya ayyana yana yi kai kana ganin bai ji tsoron Allah ba ladar ba ta yawa ba sai ka dan daga ka ƙara gishiri to akwai fitina da kai ta kai wannan Muhammad Nasir Albani ya kawo ga hadisi labarin kuma ya ce ingantacce na hazuwa ga mai faɗi فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب عليم النور دون ayoyi suka nuni na umurni na ga Allah da kasri da ya ba su a cikin alkur'ani na cewa abi mi abi sunna ko yawa kaga ai an qur'ani ne da dai qur'anin gaskiya na suka biya ai da dole su bi sunna biya qur'ani dole lizimta maka bi sunna kamar yadda dai sunna dole lizimta maka qur'ani don abu biyu na huskokin kuɗi na kamar ka ɗauko yan dubu ɗaya ko ba haka ba da bayanta da gabanta duk sai sun zan ingantattu da a ce gabanta lahiya lawa da kaga kudin Najeriya amma baya sai ta koma kamar farar karza ta da buta ko ana ansa ko ba ansa to ta bayan sai ta yi ta amma gabanta shi kuma shahi ko ba haka ba kaga duk gudana ko to haka yake wanda kasan in gehe guda shahi gehe guda ba a karba don gehe guda to haka musuluncin ka yake ba a taba karban musuluncin ka Qur'ani zalla babu sunna kamar yadda bai taba karbuwa a ce sunna ba ranka da qur'ani bai ma yiwa alhamdulillah Allah sake cewa walau rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum wannan Allah na ambaton munafikai da irin da irin abubuwan da suka yi na cikin garin Madina irin wahal da Annabi sallallahu alaihi wasallam suke yi irin zanzari ko kaudin fassara aya da saukatta tun annabi fassara ta ce ai ga abin da aka bi da cima annabi gishiri da cima annabi gidan masahaban mu sallallahu a ce ai ga abin da suka mishi shi ta farkon ga aya walau rudduhu inda ma farkon ta kun tuna wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi aza'u bi ko wa idza ja'ahum amrun idan wani al'amari ya zo musu min al'amni na harkar zaman lahiya ta annai ba da wani bayani game da zaman lahiya awul khawfi ko harakar yaki kaka ta tsoro salatul khawfi ka ce na cewa za ana yaki ko wani abu ya faru da jin dan Allah ya ga bulguta azaubi sai su barara ai kaza ya kame ai na na kashe uwa ne ai na na kashe uwa ne ai kaza zai yaki ai mi ne su ta surutu Allah ja musu hankali yace walau ruddu da al'amarin na khawfu komi ko na amru da sun mai da shi ilar rasuli zuwa manzon Allah ce ya rasulullah ni aka mai da wannan wa ila ulil amri minhum ko ko zuwa ga ma'abuta al'amari daga cikin su ulil amri a lokacin manzon sallah sallan ko ko in ba manzon Allah ba yana suwa sahabbai ba manzon sallallahu sahabbai sun wuce suwa tabi'un malamai cikin tabi'un haka zuwa kowane lokaci Allah akwai ulul amri minhum sune malamai shi yasa ma wannan aya wasu ka ɗauke ta suka ce tana ni waccan ayar da kace atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum sun kace al ulama ko ba haka ba to da al'amari na addini in ya bayyana a bari sunna sai bayani qur'ani yayi bayani kuma yanzu to annabi bai rayi sahabbai ba su rasuwa ka bayani malamai na gari mabiya sunna su yi bayani da ba a samu wata matsala wannan yana cikin mun kai mulahaza cikin abin da ya bata mana tsari tsarin tahiya ko ba haka ba kowa magana ya kai kowa shi ya sani mr i know all ko ba haka ba walau rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alima alladhina yastanbituna min da waɗannan da ka iya tono al'amari zaƙulo al'amari istinbaɗi daga cikin ƙur'ani da hadisi da su sun gano inda an sa gaba kaga akwai istinbaɗi suratul nisa Allah sake cewa wa makhtalaftun fihi duk abinda kun kai sabani a ciki ne na addini ko ku a ciki na min sha'in na komai komai to fa hukumu ila Allah Allah shi ka yanke hukunci wannan hukunci kaga yan bid'a yan Qur'ani sai shi to gashi ai shi yasa muka ce Allah dai shi yasa muka ce Qur'ani Allah ba gane ai hukuncin din hukunci lalle Allah dai kai na ko hukuncin ba manzo sallallahu alaihi wasallam kai ba ko ba haka ba eh wa ma ala rasulu wa ma ala rasuli illa al balagh balagh ko ba haka ba amma yanke hukunci cewa kaza halak ko halak sai Allah mu dauke sarki haka take to amma hukuncin Allah mun yadda eh Allah ɗaya kai to wajen wa ka samu wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka wa makhtalaftu fihi min shay'in fakum illahi ba ta ci karo da atta wadda atta hiba wacce wacce mi fa in tanaza'tu fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul ta ci karo ba wannan al Allah ɗaya ka hukunci in al-hukmu illa lillahi ba kowa ba amma mi amma ka dokan nauyin bayanin Allah na ɗauka wani nauyin bayanin ƙur'anance munazzalan min inda indillahi kai tsaye kamar yadda kuma Allah na iya wahayin wannan ba qur'anance ba hadisance ga manzo sallallahu alaihi ya bayani hadisance wa ma yantiqu al-hawa in huwa illa wahyu saboda haka fa in tanaza'tu fi shay'in in kun kai jayayya nijja kajja ga wani abu farudduhu ila Allah wa rasul kuma yadda bayani ga Allah gashi nan malam da kai ne ya fassara wanda duk malaman duniya sun ka fassara ai kitabillahi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu Wama wa ma an anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ma yantiqu annabi baya furci bai yi ba baya yi bai taba yi ina na taba muku wannan bayani akwai ayi nafi da dala ko ayi nafi da lam ko ayi nafi da lan ko ayi nafi da ma idan an ka ce lam mai min arab lam ya yashrab misali a ce fulanun lam ya yashrab kamar ko lam ya al ilhamra ce bai sha ba ko bai taba shan giya ba lam madina an gane in ka ce fulanun la ya sharabu ba ya sha yanzu ko ba haka ba ya shan giya shi ba ya sha in ka ce fulanun lan da no arat lan lan lan ya sharaba ba zai sha ba kila an gane in ka ce ma nafta dullu ala nafyin mutlaq bai yo ba ba ya yi kuma ba zai yi ba wa ma yantiqu anil hawa annabi ba san bayyo ba baya yi kun ba zai yi ba baya huruci na son rai son zuciya in huwa in huwa in in ta zo to ka dibi wani abu gaba in sauran jumla akwai illa kila an gani in huwa sai ka ce duk abin da ya faɗi ba komai na ba kore bai zan koyi ba waƙa ta a'a bananci na a'a zaci wa ina a'a kirkirawa na a'a mine duk ba komi na ba sai mi illa wahayu wahayi dena ba tunani na ba ba gesin na ba ba hasashe ba ba gwaji na ba a gwada ce a gwada yau na yan science in yayi daidai a faɗi in bai daidai ba a ce an kuri. ko ba haka ba hmm, in huwa illa wahayun yuha wahayi na yuha da an kai mai wahayi hmm, ba daga tun gatan kuta ba annajam wa qala Allah ya sake cewa قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي فرق آية وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل اتعفركم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي wa idza tutla alaihim ayatuna idan an karanta musu ayoyin mu su katarran bayyinati ayoyi karar wanda kowa yana gane su babu shigewa duhu qala na la yarjuna liqa'ana waɗannan da ba su gurin su haɗu da mu wanda suka raba gari da mu waɗanda ba mu su babu mu kahirai ko kai ko kai sai su ce ba mu ji daɗin ga aya ba e ci bi qur'anin gairi hada kamar da wani qur'ani ba wanga ba wani qur'ani wanga aje shi gaba dai a zo da wani sabo to ga bata yi ba a ɓata allolinmu a lalata duk ibada da muka yi a ce aja an al'ali hatta ilahan wahida duk a ko ne Allah guda kawai ɗaya eh, guda shi ɗaya eh, ishe ka inna hada la shay'un ujab sun ta ita bi qur'ani ka zo da wani qur'ani gairi hada ba wannan ba wani sabo aw badilhu ko ka shiga daki ka canza wata kalima ka jaggyara kai kuskure ma ka goge can ka dan sa wata madadinta can ka dan ya ƙara wata kalima wadda sai dan sai abin dan yi dai shi ne tabdili ko su kutum a zo da fresh ko kuma a yi kwaskwarima ƙul ya rasulallah ce musu ma ya kunu li an ubaddila min tilka nafsi ko alama bai taba yiwa a ci ihurwa shi bai iya bai yiwa ihurwa shi min tilka nafsi ga kashin kaina in attabi'u illa ma yuha ilai kawai abinda aka yi min wahayi shine ne ka biya wahayi يونس وقال إنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمينا وأطعنا إنما قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين كوي أبين دي كسن شيزا شمو من ني قول المؤمنين مفعول آه، خبر خبر كان مقدمنا مئات آه اسم كان إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا كلمة أن يقولوا إتا اسم كان an ya sami ina wa na su ce mun ji mun yadda mun yi biyayya to shine me shine zancen mu'minai idan aka kira su zuwa ga Allah da mannan Allah shi yasa wannan ta hada ma kowa duk wanda ya kira ka zuwa ga Allah da manzon Allah to shikenan sai ka tsaya kalima biyu wa ulaika humul muflihun kashin aya ko إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمينا وأطعنا وأولئك هم المصلحون كاغا فأمرهم ألا أمر شيسو أن يسمعوا قولا سسوراري زنشنسا ويطيعوا أمره سيداغا الأمر شي الله كما هكذا شكين قرآن ويحذروا مخالفته كما سيسونا سيسورون سابا من صلى الله عليه وسلم كو فليحذر الذين يخالفون وقال الله ساكت شيوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول kuwa Allah da'a kuwa manzon Allah da'a annisa nisa fa amarahum bi ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam ya umarce su wa manzon Allah da'a ka kenan Allah da ke farki cikin Qur'ani yayi umarni a bi manzon sallallahu alaihi wasallam in ku kana bi Qur'ani to bi manzon Allah kama amarahum bi ta'ati Allah da ke sai umarce su wa manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da umarce su su wayi su yi mai shi karan kai ne shi Allah su yi mai da'a wada'ahum kuma Allah ya kira su ila tabassuki su yi riko bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sunan manzon sallallahu alaihi wasallam kama amaran kama da shi Allah umarce su bil amali bi kitabi na su aiki littafin Allah fa ana bada kathiru mimman galabat alaihi shiqwatuhum ne ya kamata mu tsaya saboda lokaci ya kure insha Allah nan za mu tsada ma karatun awa guda muka sun mun fara bakwai da kwata yanzu saura minti biyar sai kai takwas da kwata kun san dan lokaci na dan ciccanzawa ko da yaushe duk da wasu ta bada shawarar a tsaya takwas daidai a yi sallah sai mu fara karatun ina jibin agogo sai bakwai da rabi bakwai da kwata tot ko kuma karatun hawa guda muka sun ya samu shiga a yi mana uzuri game da haka nan minti biyar idan akwai tambaya sai a yi ta insha assalamu alaikum ya ce assalamu alaikum warahmatullahi malam dan Allah malam a yi min bayani game da wannan jimlar wa taqaddusu amma labisat al-ajnasu wal adjas a jama'a su yi hankali da al'amarin ne ana ɗaukar kafet ko ana ɗaukar kafet masu hanzu suna ɗauka kafet na rikoda kafet na bidiyo da sauransu kuma gashi alhamdulillah muna zaton a rinka watsawa daga wasu tamboyi na kalmomin da suka gabata ina jin zai kawo mana cin lokaci ko ba haka ba ka ɗaya hankali ka idan ka sai kafet ko ka ɗauka ga hansar sai ka kai biya wannan kalmar da ina jin karatu na biyu na kaga da ya koma mata shi kenan zai yi aka fassara ta amma ala kulli da ya tambaya sai a fassara masa amma kada a sake yin wannan sai ka koma ga kasu insha Allah in dai ba wani kuskure ko wani tsallake kajji ba a faɗe ta ba ko ba haka ba ko kajji ba a fassara ta daidai ba wannan shi dai ka saki da kawo mutane tambihi don a gyara ko ba haka ba amma in dai kawai a wai kai baka rike ba to ai hakuri sai a koma a tuntuɓi kaset ko hanset ko kuma wani abokin tafiya karatu ko ba haka ba kalimar taqaddasa wa taqaddasa an mulabasatil ajnasi wal arjasi wajen sifofin Allah wa taqaddasa Allah ya tsalkaku da ya kuddusuna kuddus ya tsalkaku an daga mulabasati cudanyuwa lapsu cudanyuwa wala labasna alaihim ma yalbisuna abu ya rikice mai akadar na cewa idza ta'ayyanatin najasatu ghusila muhalluha sai ya gaba fa inil tabasat eh abu ya cuɗanya da abu ya rikici ko to sa cuɗanyuwa. to Allah ya karfi daga cuɗanyuwa da al'ajanasi jinsi sex ko shi bai da bukatar mace kamar da kake ka bukata sannan baya bukatar namiji kamar da ke kika bukata ko bai bukatar duk jinsin mata ba ne jinsin maza al'ajanas jinsi wal arjasi jam'u rijisin rijis ko innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali ka ko rijisun ai ko to jam'u arja to duk wasu kazance kazance da datti da kazanta duk Allah ya tsika ku ya wanku ya nisa da su ina fata mu gani irin haka dai azal kaɗan ko malaka da kabar ambata Allahumma sai an samu dan wani kuskure muna bukatar gyara ko kuma an samu tuntuɓin harshe ko kuma an samu tsallake wata kalima kila a fahimta kamar kafin shekaran jaran juma'a wanda muka yi can ni da kana na jiya in lokacin na bayani ina bambanta farki tsakanin mawdu'in kitabar tawhid na ibnu khuzaima da kitabar tawhid na muhammad bin abdul wahhab sai ta kitabu ibn Huzaima yana magana ne akan tauhidul uluhiyya haka nace ina nan kitab Muhammad ibn Abdul Wahhab ina ya faɗi to cikin maimaita da nake sai na koma nana ta magana amma sai na akkasa sai yace kuma da zai yace kitabu na ibn Khuzaimah kitabu ta ibn Khuzaimah yana magana akan mi al asma'u was sifat sai daga cikin kashe kashe ko daukan tauhidi guda uku yayin da shi ko kitab Muhammad ibn Abdul Wahhab na kitabu tauhid nashi na magana akan tauhidul uluhiyya sai na akasa sai yake kitabu na ibnu khuzaimah na magana akan tauhidul uluhiyya na muhammad bin abdullah na magana akan asma'a gan al asma wa sifat kaga wannan ta aksi na dan irin wadannan da ake ba don kasir ba koko da ake ba don na ta wani na gyara ba to da kaga irin wannan ya kamata a yi tambayi kama kana subhan ina jin shi kina kuma subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika kar mu manta da addu'o'i a duka ibadun mu sallolin mu da sauran duka inda muka addu'o'i mu ta addu'o'i Allah shi ba musulunci nasara shi dokakar da sunna da mutanenta shi dokakar da musulunci da musulmi gaba daya shi kare sauran malumman mu na addini da sunna kuma shi kare wannan kasa ta mu daga duk masu tarwata ta shi ba mu rinjaye kar mu yi fata alkhairi wani sharri ko wani hayaki ko wani hargitsi ya faru mu yi ta addu'a mu dage mu mai da al'amari ga Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta 啊，是哦，就我卡。